shekara ta dubu biyu da da shida. muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa ni'imomin shi waɗanda ba su da iyaka waɗanda ba za su ƙididdigu ba wanda daga cikin waɗannan ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi shine ni'imar kawo mu cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan sannan ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da kasancewa cikin masu imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan lokacin. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu ribatar wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana. A duk lokacin da irin waɗannan lokuta suka tafi suka zagayo, babban abin da ake tunatar da mumini mai imani a irin wannan lokacin shi ne ya tuna cewa waɗannan lokuta da suka zo suka wuce wani ɓangare ne daga cikin rayuwar shi ya zo ya wuce ma'ana daga shekarar da ta wuce zuwa yau an kwashe shekara ɗaya daga cikin rayuwar mu wala Allah a cikin rayuwar akwai ragowar wata shekarar wala Allah kuma wasu watanni ne kawai suka rage wala Allah kuma wasu makonni ne kadai bal ma wala Allah waɗansu kwanaki ne ko waɗansu awoyi ko mintoci kadai suka rage a ragowar rayuwar da ta rage mana a wannan duniya duka wannan sirri ne daga cikin sirrori da Allah subhanahu wata'ala ya bar ma shi sani babu wanda ya san yaushe ne lokacin mutuwar shi babu wanda ya san yaushe ne ƙarewar ajali shi illa dai kowa ya san yana da ajali iyakantacce wanda idan wannan ajalin ya zo babu wani abu a duniya da zai iya yi wanda zai sa wannan ajalin ya jinkirta ko a ƙara mai wani lokaci akan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya iyakance. Daga kowane ɗan adam yana rayuwa ne a ƙarƙashin wannan ajalin da Allah ya yanke mishi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ba mu labari a cikin hadisi sahihi hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya faɗa mana cewa daga cikin abubuwan da ake yanke ma kowane ɗan adam a lokacin da aka busa mai rai a cikin mahaifa kafin a haife shi shine ana rubuta ajalin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mai a rayuwa kamar yadda ake rubuta arzikin shi haka ake rubuta ajalin shi daga iya arzikin da aka rubuta mai a mahaifan nan iya abin da zai amfana da shi kenan a rayuwa kamar yadda iya ajalin da aka rubuta mai iya abin da zai rayu da shi kenan kuma iya abin da zai iya faruwa kenan a rayuwar shi ba yadda zai iya ƙara ba kuma yadda zai iya rage shine ma'anar walan yu'akhkhira nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu haka kowa yana tafiya ne akan wannan ajalin da Allah subhanahu wata'ala ya dora shi akai dan haka idan Allah ya kawo mutum irin wannan mausim na alkhairi ya wuce shekarar da ta wuce ya zo wata shekara to ya tuna a cikin rayuwar shi a cikin ajalin da Allah ya ebar mai a rayuwa shekara ɗaya ta tafi kenan abin da ya rage shine me yi a cikin wannan shekarar da ta wuce me ya amfana da shi na wannan shekarar da Allah madaukakin sarki ya ba shi? shin yayi abin da inda zai mutu yanzu zai haɗu da Allah a cikin farin ciki ko ko ya yi abin da inda zai mutu yanzu zai zama haɗuwar shi da Allah wata wata'ala akwai damuwa shi ne abin da mutum zai duba ya yi nazarin shekarar da ta wuce kuma ya fuskanci gaba rayuwar mutum yana rayuwa ne a tsakanin lokuta guda uku lokaci na farko shi ne lokacin da ya wuce a baya lokaci na biyu shine lokacin da zai zo a gaba da wanda ya wuce a baya da wanda zai zo a gaba duka ba wanda yake da tabbas a kansu wanda ya wuce ya riga ya wuce har abada ba zai dawo ba wanda zai zo a gaba kuma babu wanda yake da tabbacin yana da minti ɗaya da za ta zo a gaba ba wanda yake da wannan tabbacin a lokaci na uku wanda mutum yake da shi shine lokacin da yake ciki yanzu shine lokaci na uku shine kaɗai wanda mutum zai iya ribatar shi shi kuma ana ribatar shi a gyara abin da ya wuce a baya abin da aka yi na kuskure a baya ana gyara shi a cikin lokacin da ake da shi a yanzu kafin wannan lokacin ya wuce nan da minti talatin ko nan da awa ɗaya wannan lokacin da muke ciki a yanzu ya zama lokacin da ya wuce ya tafi kenan har abada kuma wannan awoyin ba su sake dawowa ba sai dai wasu su zo an riga an gama da su kenan daga a kowane minti da kowace awa kake rayuwa a ciki ka yi ƙoƙari ka zama ka zuba wani alkhairi a cikin wannan lokacin ta yadda duk lokacin da aka buɗe maka wannan fayil ɗin za ka yi farin ciki da wannan awa. kakka yadda waɗansu awoyi su zo su wuce su zama nadama ne kawai bakin ciki ne kawai a ciki saɓan Allah ne kawai a ciki to wannan bala'i ne a duniya duk lokacin da ka tuna za ka yi nadama za ka yi bakin ciki sannan kuma bala'i ne a cikin kabari sannan kuma bala'i ne a wurin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama don haka lallai ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah Allah ya tsawaita rayuwar mutum sannan kuma ya kawo shi lokuta na samun ayyuka da maki na ayyukan alkhairi da yawa a ciki Daka ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ka samu kanka a cikin watan Ramazan. Wannan yana daga cikin ni'imomin Allah kafin watan Ramadan, muka ce mutane kashi uku ne, akwai wanda ba za su riski watan ramazan ɗin ba. Da yawa wasu ba su iya kawo wannan ranar ba da muke ciki cewa yau ranar ɗaya ga watan ramazan Allah ya ɗauki rayuwarsu kafin lokacin. Abin da suke da shi kawai sai fata da burace-burace. Suna fatan in sun kai ramazan za su yi kaza za su yi kaza. Kuma Allah ya ɗauke su ba su iya kaiwa lokacin ba. Sai mutum na biyu shine wanda Allah ya kawo shi watan Ramadan ɗin, kuma Allah ya azurta shi da ƙoƙarin ribatar abubuwan da ake so a yi a watan Ramadan ɗin. Wannan shi mafi cin riba a cikin al'umma. Sai na uku wanda Allah ya kawo shi watan Ramadan ɗin, amma kuma ya gafala daga cin ribar watan Ramadan ɗin. Ya zo kasuwar amma kuma asara yayi bai ci riba ba sabanin wanda ya shigo kasuwar kuma yayi kasuwancin da ake so a yi ya samu riba a ciki ba za su taɓa zama daidai tsakanin wanda ya shiga kasuwa yayi asara ba da kuma wanda ya shiga kasuwa ya ci ribar wannan kasuwa da haka duk wanda yake raya a yau a cikin watan Ramadan ɗayan biyu ne ko dai wanda zai ci ribar wannan kasuwar ko kuma wanda zai yi asarar wannan kasuwa da haka watan Ramadan ba a shiga haka nan a fita a sai na shiga na fita ban yi asara ba kuma ban ci riba ba babu wannan a watan Ramadan dole ɗayan biyu ne ko dai ka ci riba ko kuma ka yi asara babu asarar da ta kai Allah ya azurta ka ya kawo ka watan Ramadan sannan kuma baka iya yin abin da za ka samu gafara Allah a cikin watan Ramadan ɗin ba. babu wata asara sama da wannan da ka ko ka shigo watan Ramadan ɗin, ko da baka yi aikin saban Allah ba amma baka iya samun gafara Allah a watan Ramadan ba to kayi asara kasuwa ta tashi kai kuma kayi asara masu cin riba sun ci riba a ciki da ka duk wanda yake Allah ya azurta shi da kawowa watan Ramadan to ya tsaya yayi tsari yayi tunani ya yi shirin ganin cewa lallai wannan kasuwar ba ta tashi yana cikin masu asara a ciki ba. Lallai di yadda za a yi ka samu riba a watan Ramadan ka samu, mafi ƙarancin riba da za ka samu shi ne ka samu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan watan. A ce kana cikin waɗanda Allah ya kankare musu zunubansu gaba ɗaya. saboda hanyoyin samun gafara a watan Ramazan suna da yawa. Don haka manzon Allah ya ce duk wanda ya shigo Ramazan ɗin har ya fita bai yi aikin da zai samu gafara Allah ba, don Allah ya sa shi a wuta Allah ya nisanta shi a cikin wutar. Mala'ika Jibril ya yi wannan addu'ar, manzon Allah ya ce amin. Da haka duk wanda ya shigo duka waɗannan damammakin na gafara bai same su ba. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duka waɗannan manzon Allah yana cewa wanda ya yi su an gafarta mishi wanda ya azumci watan Ramadan yana da imani da Allah yana mai neman lada a wurin Allah to za a gafarta mai zunuban shi gaba ɗaya wanda ya yi ƙiyamun laili a watan Ramadan yana mai imani da Allah da neman lada a wurin Allah za a gafarta mishi duka zunuban shi gaba ɗaya wanda ya yi ƙiyamun laili a daren lailatul qadri yana mai imani da neman lada za a gafarta mai zunuban shi gaba ɗaya a ce watan Ramadan ya shigo ya fita gaba ɗaya, ba wanda ka iya samu na gafara a cikin waɗannan abubuwan, to wannan ba ƙaramar asara ba ce. Da aka kowa ya shiri, ya dage, wata ne wanda Allah ke gafara sama da yadda yake yi a koyaushe. Wata ne wanda rahamar Allah ke sauka a cikin bayi sama da koyaushe, da aka mutum ya yi ƙoƙari ya dace da wannan rahamar ta Allah a ce Allah ya yi rabo na tsawon wata ɗaya kai kuma kana cikin waɗanda ba su dace da wannan rabon da Allah ya yi ba wannan babbar asara ce ko wani mutum ne mai daraja ne kima ya zo ya zafi mutane na musamman ya yi musu rabo aka ce kai babu kai a ciki sai ka ji damuwa ya aka yi ba a san da kai ba ya aka yi aka manta da kai ya aka yi aka ba kowa kai baka samu ba ballantana Allah ya zo ya yi raban rahama ya yi raban gafara a tsawon kwana talatin a ce a matsayinka na musulmi wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alkiyama duk hanyoyin samun gafaran nan na watan Ramadan babu wanda ka dace a ciki ta wannan kai ka cancanta a yi maka jazi a cikin al'umma ka fi kowa cancanta da ka zauna a rinka yi maka ta'aziyya ana taya ka baƙin ciki na asarar da kai a rayuwa gara wanda ya yi asarar duka dukiyar shi amma yana nan da imani shi yana nan da addini shi yana nan da mutuncin shi a cikin al'umma fiye da a ce wanda ya yi asarar rahamar Allah da gafara Allah a irin lokutan da Allah yake raban rahama yake raban gafara ta ko'ina a cikin al'umma. Da aka lallai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya kawo mu wannan wata mai albarka. Mu kuma nuna ma Allah lallai mun gode a kan wannan ni'imar shi ne a gani a aikinmu, cewa mun gode ma Allah a kan wannan ni'imar. sannan gaba ta biyu yana daga cikin muhimman al'amura da ya kamata mutum ya rinka tunawa da su a duk lokacin da ya samu kanshi a irin waɗannan lokuta na rahamar Allah shi ne rinka tuno da manufar halittar shi a rayuwa duk wanda ka gani a bayan ƙasa akwai manufar da ta sa Allah ya kawo shi babu kai an yi lokacin da babu kai a bayan ƙasa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura akwai lokacin da aka yi ɗan adam ɗin ma gaba ɗaya ba a san da shi ba ballantana a yi tunanin wasu ‘ya'ya ko jikoki daga ɗan adam ɗin. Allah ya samar da ɗan adam kuma ya samar da inda ɗan adam ɗin zai rayu. Da halittar ɗan adam ɗin da halittar inda ɗan adam ɗin zai rayu gaba ɗaya dukkansu akwai manufar da ta sa aka yi su manufa ta farko shine bauta ma Allah subhanahu wata'ala a san Allah kuma a bauta ma Allah wayannan ne manufofi guda biyu da Allah ya halitta halittu gaba ɗaya saboda su Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci dan adam da aljani ba dan wani abu sai dan su bauta mu daga duk inda kaga dan adam kaga aljani to Allah ya halicce shi ne dan ya bauta ma Allah daga in kaga yana yin wani abu ba bautar Allah ba to yana yin sabanin abin da aka halicce shi domin shi ne da aka duk manufar ta bauta halittar ɗan adam da aljani shine ya bauta ma Allah manufa ta biyu kuma ya san Allah an halicci waɗannan halittun da muke gani sama da ƙasa da rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi tsirrai da ruwa da duk abin da muke gani Allah ya halicce su ne don mu san Allah subhanahu ta'ala. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله يتي الله شيني يحل تسمي بقي ومن الأرض مثلهن يحل تكسي قدا بقي كما ينجسم ستة قدا بقي ya tanazzalu al'amru bainahunna Allah yana saukar da al'amura tsakanin sama da ƙasa ya saukar da wahayi ya saukar da ruwan sama ya saukar da mala'iku daga sama zuwa ƙasa ya tanazzalu al'amru bainahun duka Allah yayi wannan ne sai sai li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan ku sani cewa Allah yana da iko akan komai dan ku san Allah kuma ku san Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma domin ku san cewa ilimin Allah ya gane komai ba abinda Allah bai sani ba da haka dukkanin halittun nan in ka kalle su suna nuna maka kudirar Allah da kuma ilimin Allah akwai ilimi sama da ilimin ƙirƙirar sanarin samaniya da Allah subhanahu wata'ala ya yi akwai ilimi irin halittar ɗan adam da Allah ya yi da tsarin da ya yi ma ɗan adam halitta akwai ilimi irin tsarin da Allah ya yi ma ƙasa da irin abin da yake cikinta duka wannan suna nuna maka ƙwarewa da ilimi ta wanda ya samar da waɗannan halittu Daga Allah ya halicce su ne domin a san wane ne Allah. Ya kuma halicci ɗan adam da aljani ne domin su bauta ma Allah din. Domin an san Allah dole a bauta ma Allah. Ba a bauta ma abin da ba a sani ba. Daga manufofin halittar gaba ɗaya sun tattara ne akan waɗannan abubuwan guda biyu. A san Allah kuma a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. da duk wanda yake rayuwa bai san Allah ba to wannan rayuwar shi da rashin wannan rayuwar duka ɗaya ne ka rayu ba ka san Allah ba to da rayuwarka da rashin ka duka ɗaya ne to haka kuma wanda yake rayuwa zai bauta ma Allah shi ma da rayuwar shi da rashin shi duka ɗaya ne da ka rayuwa ingantacciya a duniya shine ka san waye Allah kuma ka san yadda za ka bauta ma Allah ɗin ka bauta mai yadda yake so ya yadda. To wannan shi ne ƙololuwar rayuwa. Shi yasa in ka ji Allah yana maganar waɗanda suke rayuwa ta jin daɗi da kwanciyar hankali a duniya, za ka ji Allah yana magana akan waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai. Imani ya ƙunshi sanin Allah ayyuka na kwarai kuma shi ne bautar Allah da gudanar da rayuwa kamar yadda Allah yake so da haka ba wanda zai samu rayuwa ingantacciya kyakkyawar rayuwa a duniya sai wanda ya cika waɗannan abubuwan guda biyu ya san Allah kuma ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa idan muka gangaro zuwa gaba ta gaba shine za mu fahimci menene manufa ta aiko da manzanni da Allah yake yi menene manufa ta saukar da littattafai da Allah yake yi a cikin bayi da aka za mu ga waɗannan abubuwan guda biyu suna kewayawa ne zuwa ga wannan babbar manufar ta halittar halittu gaba ɗaya Allah ya aiko da manzanni kuma Allah ya saukar da littattafai manzanni suna da yawa da Allah ya aiko a bayan ƙasa haka kuma littattafai suna da yawa da Allah ya saukar a bayan ƙasa Allah ya faɗa mana wasu daga ciki Allah ya saukar da attaura ya saukar da injila ya saukar da zabura ya saukar da suhufu ibrahim da suhufi musa sannan ya saukar da alqur'ani duka Allah ya faɗa mana waɗannan littattafai ne waɗanda Allah ya saukar da su zuwa ga al'ummomi daban-daban. Manzanni kuma da Allah ya aiko suna da yawa. Allah ya ambata mana manzanni a cikin Alƙur'ani kusan manzanni guda ashirin da biyar, wanda kuma adadinsu yana da yawa. Dibinnai Allah ya aiko na manzanni zuwa ga al'ummomi daban-daban. waɗannan manzannin da littattafan da suka zo da shi muhimmin aikin da suke yi shine abubuwa guda uku a cikin al'umma duk wanda ya fahimci waɗannan abubuwan guda uku to aiko da manzanni da kuma saukar da littattafai ya yi mai amfani a rayuwar shi ya fa'idanci da aiko da manzanni kuma ya fa'idanci da littattafan da Allah ya saukar aiki na farko da manzanni da kuma littattafai suke yi shine at ta'arifu billah sanar da mutane wane ne Allah din littafin da Allah ya saukar zaka ga ana bayanin Allah da sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah a cikin wannan littafin ballantana kuma cikamakin littattafai shine qurani duk inda ka shiga za ka ga ana bayani akan Allah balma da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani suna rufewa ne da wani suna ko sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu ta'ala. wallahu alimun hakim wallahu azizun hakim wallahu inna Allah kana aliman hakima haka zaka ga ayoyin alkur'ani suna ta rufewa da bayanin waye Allah me sunayen Allah menene sifofin Allah banda kuma ayyukan Allah din da Allah yake bayanin su a cikin Alkur'ani bal duk wata aya da ta kunshi bayani akan Allah to zaka samu ita ce mafi girman aya a Qur'ani a'zamu ayatin fil Qur'an aya da tafi kowace girma aya a cikin Alƙur'ani. kamar yadda manzon Allah ya faɗa ita ce ne ita ce Allahu la ilaha illa huwa al qayyum me yasa ta zama mafi girman aya a Qur'ani saboda tana bayani ne akan Allah daga cikin surori mafiya girma na alqur'ani akwai suratul ikhlas manzo Allah ya ce ta'dilu sulusal qur'an tana daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani qul huwallahu ahad duk da karancin ayoyin da take dauke da su me yasa ta samu wannan matsayin da wannan daraja saboda tana magana ne akan Allah bayani akan Allah take yi da haka duk surar da take bayani akan Allah ta fi kowace sura duk ayar da take bayani akan Allah ta fi kowace aya a cikin alkur'ani shi yasa hadafi na farko na aiko manzanni da saukar da littattafai shine a yi bayani ga mutane akan wane ne Allah da haka in ka san Allah aiko da littattafai da saukar da da saukar da saukar da littattafai da aiko da manzanni ya amfane ka kenan a rayuwa idan kuma har yanzu baka san Allah ba to ka rasa manufa ne girma daga cikin manufofin aiko manzanni da saukar da littattafai sannan abu na biyu manufa ta biyu ta aiko da manzanni da saukar da littattafai bayan sanar da mutane Allah shine sanar da mutane hanyar da za ta kai su zuwa ga Allah shine at-tariqul musilu ila Allah hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah din yanzu ka san Allah kana so kuma ka tafi zuwa ga Allah to sai a nuna maka wata hanya ce za ka bi ta kai ka zuwa ga Allah shine manufa ta aiko da manzanni da saukar da littattafai Allah ya yi bayani ga yadda za a yi aje zuwa ga Allah, ga hanyar zuwa ga Allah, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Daka manzanni za su nuna wa mutane hanyar da za ta kai su zuwa ga Allah. Littattafan da Allah ya saukar za su nuna wa mutane hanyar da za ta kai su zuwa ga Allah. kamar yadda a wuri ɗaya kuma shedan da mabiyan shi suna da hanyoyi su ma da suke janye mutane suna so sai sun raba su da wannan hanyar ta Allah sira ne yaƙi ne tsakanin wanda suke tafiya akan hanyar Allah da kiran mutane zuwa ga hanyar Allah ɗin su ne annabawan Allah da littattafan Allah da kuma waɗanda suke so su kautar da mutane daga hanyar Allah su ne shayatsinan insi wal jin shaiɗanin mutane da shaiɗanin aljanu kowa yana kiran mutanen shi zuwa ga hanyar da yake kai shi yasa amma Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili kada ku bi waɗannan hanyoyin da suke gefe za su raba ku da hanyar Allah da aka manufa ta biyu shi ne a ɗora mutane a kan hanyar da za ta kai su zuwa ga Allah bayan sun san Allah ɗin. sai manufa ta uku ta aiko da manzanni da saukar da littattafai Shi ne a yi wa mutane bayanin idan an koma zuwa ga Allah ɗin kuma me za a samu me za a samu in an koma zuwa ga Allah ka san Allah ka san hanyar da za a bi a koma zuwa ga Allah don an koma zuwa ga Allah ɗin menene abin da za a samu a can shine a yi ma mutane bayanin gidan da Allah ya tattala na waɗanda suka bi hanyar Allah a yi musu bayanin kuma gidan da Allah ya tattala na waɗanda ba su bi hanyar Allah ɗin ba. Ke sa annabawan Allah da littattafan Allah za ka ji ana ta bayanin akan aljannar Allah ya aljanna take menene abubuwan da Allah ya tattala a cikin aljannar, waɗanne irin ni'imomi ne a cikin aljannar Allah ya tattali a kai iya abinda hankalin ɗan adam zai iya ɗauka a yi mai bayanin aljanna a kan shi sauran kuma ba za a iya yin bayani akan abin da mutum ba zai iya fahimta ba shi yasa a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin aljanna fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna kawai akwai abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarin wannan abin ba sannan zuciyar wani dan adam bata taba hararo mai wannan abin ba daka abin abinda baka taɓa jin shi ba baka taba gani ba kwakwalwarka ko zuciyarka bata taɓa hararo maka shi ba ta ya za a yi maka bayani shi ka gane daka ana ma mutane bayanin gwargwadon abinda suka iya sani ne a duniya su iya ganewa amma ba za a iya musu bayanin haƙiƙanin menene abinda aljannar ta kunsa ba فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah ce ba wata rai da ta san abin da aka ɓoye musu, aka yi musu tattali a kan shi, na abubuwan da za su sa farin ciki da sanyi ido ranar alkiyama. Allah ce wannan tattalin an musu ne, bima kanu ya amalu saboda aikin da suke aikatawa. Sun tsayu akan hanyar Allah ba su kauce ma wannan hanyar ba haka kuma a wuri ɗaya za mu ji ana bayanin makomar waɗanda suka kauce ma hanyar Allah ɗin ana bayani akan wuta da irin azabar da Allah ya tattala a ciki da irin bala'o'in da suke cikin wutar da irin yadda za a rinka azabtar da mutane a ciki ana faɗan abincin da za a ba su a wutar jahannama ana faɗa irin ruwan da za a ba su su sha wa in yastaghithu yughasu Kalmuhul kalmuhl yashwi alwudu bi'sa ash-sharab wa Allah in sun yi ihu sun nemi agaji da taimako a kawo musu da agajin ruwa suna so su sha ruwa Allah ce za a kawo musu ruwa gashi nan za su ganshi kamar ruwan ciwo haka za a ba su sha idan sun zo shan kuma Allah ya ce ya shiwil wudu zai kone fuskar gaba daya ruwan da in ka kara a fuskar ka kana so ka sha kafin ka kai baki duk abin da yake jikin fuskar ka na nama ya zube ya fada a cikin ruwan to ya ruwan ya shi ya kuma idan ya shiga cikin ka zai kasance Allah ya ce tir da irin wannan ruwan shan makoma ta munana idan mutum ya samu kanshi a irin wannan makomar da haka wannan shine abubuwan da ake yi ma mutane bayani manzanni da littattafai su yi ma mutane bayanin in an hau hanyar Allah in an koma zuwa ga Allah ne za a samu ba wani abin da za a samu sai abu biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wuta ne kawai da aljanna da ake bayanin aljanna filla filla ake bayanin wuta filla filla sai yasa da an yi magana akan yan aljanna sai a yi magana akan yan wuta daga an yi magana akan yan wuta sai a yi magana akan yan aljanna haka ayoyin alqur'ani suke tafiya haka suke tafiya da haka kenan manzanni sun isar da saƙon Allah zuwa ga mutane littattafan da Allah ya aiko da su sun isar da saƙon Allah zuwa ga mutane sun yi bayanin wane ne Allah kuma sun yi bayanin hanyar da za a ji a je wurin Allah sannan kuma sun yi bayanin idan an koma zuwa ga Allah ɗin me za a tarar in an bi Allah me za a tarar in kuma an ƙibin Allah me za a tarar duka wannan bayanin ya isa zuwa ga al'umma filla filla Daka duk in kana bin alkur'ani kana karantawa za ka ga wa'annan abubuwan guda uku su ne jifan da yake cikin alkur'ani ko dai a faɗa maka Allah ko kuma a faɗa maka shari'ar Allah da hanyoyin da za a bi a bauta ma Allah ko kuma a faɗa maka makoma idan an koma zuwa ga Allah ya za ta kasance da dole ne mutum ya rinka bibiya yana tunani a waɗannan manufofin da Allah ya halitta halittu a kai, ya aiko da manzanni a kai, ya kuma turo ya saukar da littattafan shi a kansu. Menene rabanka a cikin waɗannan abubuwan da ake bayani guda uku gaba ɗaya, me ka sani a ciki? Menene alaƙarka da su? Shin ka mai da hankali akan wannan saƙon na Allah? ko ko ka mai da hankali akan duniyar kawai da neman duniyar da yanda za ka yi ka samu duniya shine a gabanka dole mutum ya rinka yi makan shi bincike akai-akai musamman kuma in ya samu kanshi a irin waɗannan lokuta na rahamar Allah za ka shiga watan Ramadan da irin wannan tunanin a cikin ƙwaƙwalwarka ka gane me za ka gyara a ciki ina kake da matsala me ya kamata ka yi domin cimma wan gyara wannan kuskuren da kake da shi a baya a cikin waɗannan kwanakin haka lokaci ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da shi wanda muke gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan arzikin da ya yi mana gaba ta gaba shine yana daga cikin manya-manyan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mana bayan waccan ni'imar ta kasancewar mu musulmi da ni'imar kasancewar mu mun riski wannan wata ne albarka shine ni'imar kasancewar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ni'imar samun alqur'ani ya zama shine littafin sabanin kowace al'umma wadda babu ba a ce kana cikin al'ummar alƙur'ani kana cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan da babu wani manzo da Allah ya taɓa aikowa irin shi kuma Allah ba zai taɓa aiko wani manzo irin shi ba an gama manzanci daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka samu kanka a cikin al'ummar shi sannan ka samu kanka a cikin waɗanda suka yi imani da wannan manzan wannan ni'ima ce mai girma sannan a cikin al'umma kuma ka samu kanka a cikin al'ummar alƙur'ani littafin da Allah ya saukar a gare ka ba a taura ba ba zabura ba ne ba suhuf ibrahim ba ba injila bane. alƙur'ani ne littafinka wannan ni'ima ce akan ni'ima littafin da Allah ya rufe ƙofar saukar da littattafai da shi gaba ɗaya aka zaɓe shi ya zama shi ne mafificin littattafan Allah da za a saukar a bayan ƙasa kuma shi ne cikamakin littattafai daga shi babu wani littafi littafin da ya ƙunshi dukkanin saƙonnin da littattafan da suka wuce suke ɗauke da shi dukkan littattafan da Allah ya saukar a baya an dunkule su gaba ɗaya saƙon da suke ɗauke da shi a dunkule ne Allah ya saukar a cikin Alƙur'ani. ba wani abu da aka zo da shi a littattafan da suka gabata face sai da Alƙur'ani ya zo da wanda ya fi wannan abin kyau ba wani alkhairi da aka zo da shi a littattafan da suka gabata face sai da Alƙur'ani ya zo da abin da ya fi wannan alkhairi sannan Allah madaukakin sarki ya dauki alkawarin tsare alƙur'anin a cikin al'umma. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm thumma awrasna alkitaba الكتاب istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك zalika huwa al-fadlul Allah madaukakin sarki ya yabi alqur'ani ya yabi mazubin alqur'anin sune zikatan waɗanda suka haddace alqur'anin Allah ya ce bal huwa ayatun bayyina fi suduril ladina utul ilm ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan waɗanda Allah ya ba ilimi sune mahaddata alqur'ani Allah ya yabi waɗanda aka sa ƙur'anin ya zama su ne mazubin alƙur'anin aka zuba alƙur'anin a cikinsu aka ajiye shi sai Allah ya yabe su da wannan hatta lauhin mahfuz Allah ya yabe shi da kasancewar an zuba alƙur'ani a cikin shi bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz hula laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al duk wani abu da yake da alaƙa da alƙur'ani sai da Allah ya girmama shi Allah ya girmama lauhin mahfuz ya faɗi girman shi saboda an saka alƙur'ani a cikin shi Allah ya faɗi ya zaɓi bayan shi zaɓaɓɓu a cikin al'umma saboda ya saka alƙur'ani a cikinsu sannan Allah ya faɗa mana falala da darajar watan Ramadan saboda an zaɓe shi an saukar da alƙur'ani a cikin shi shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ya samu daraja ne saboda an saukar da alƙur'ani a cikin shi daren da aka fara saukar da alƙur'anin ma a ciki sai da ya darajar da ya tafi kowane dare lailatul qadri khairun min alf shahr Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tafi dare tafi wata dubu Allah ya ce tafi wata dubu ba tana daidai da wata dubu ba khairun min alfi shahr ta fi wata dubu me yasa ta zama wannan alkhairin saboda an saukar da alqur'ani an fara saukar da alqur'ani a cikin daren da haka duk wanda yake cikin al'ummar alqur'ani baya alfahari da cewa shi dan al'ummar alqur'ani ne baya jin shi na daban ne a cikin al'umma saboda yana cikin al'umma alqur'ani wannan bai san kimar alqur'ani ba duk wanda ya san kimar alqur'ani yana jin cewa dangantakar shi da alqur'ani ta fi mai komai a duniya ba wani abu da zai danganta kanshi da shi ya ji daraja da ɗaukaka da ƙima sama da ya danganta kanshi zuwa ga alƙur'ani ya kuma danganta shi zuwa ga wanda Allah ya aiko da Shi shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga alkur'ani falala ce daraja ce ɗaukaka ce ƙima ce ga al'ummar manzon Allah gaba ɗaya sannan daraja ce ƙima ce da ɗaukaka ga duk wanda ya mai da hankali akan alkur'ani ballantana kuma wanda Allah ya mai ni'imar haddace alur'ani shi yasa shine mafi alkhairin mutane a cikin al'umma kamar yadda manzon Allah ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin ku gaba daya wanda yafi kowa alkhairi shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da alqur'ani shine matakin farko a cikin al'umma a daraja a wurin alkhairi babu wani mutum irin shi da tabbacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka mutum ya koyi alqur'ani ya mai da hankali akan alqur'ani ya gina ƴaƴan shi akan koyon alqur'ani da kuma kokarin haddace alqur'ani to wannan shine yake nuna cewa mutum ya san kimar abinda Allah ya azurta shi da shi na kasancewa a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ummar alƙur'ani sannan kamar yadda ya gabata aikin manzanni da littattafai shine waɗancan ayyukan guda uku to alƙur'ani ne ya fi kowanne a cikin littattafai tabbatar da waɗancan abubuwan guda uku gabata kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin iyaz ibn himar al-mujashi radiyallahu anhu wanda imam muslim ya rawaito wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya yi huɗuba a cikin al'umma sai yake cewa yau Allah ya umarce ni da in sanar da ku wani ilimi daga cikin abin da Allah ya sanar da ni daga cikin abin da yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa kullahu yace Allah ya ce ni nan na halicci bayina akan hanifiya gaba ɗayan su akan fitra ta gaskiya da karban gaskiya din da tsayuwa akan hanya ta daidai akan haka na halicci bayina gaba ɗaya sai Allah ya ce wa innahum atathum shayatin fajtalathum an jini sai shedanu suka zo musu suka rinka fusgar su suna kautar da su daga wannan hanyar da Allah madaukakin sarki ya halicce su akai haka aka rinka raba mutane da hanya madaidaiciya ana kautar da su daga hanyar da Allah madaukakin sarki ya dora su akai Allah ya ce wa'annan shedanin suka zo wa harramat alaihim ashiya suka zo suna haramta musu abubuwa waɗanda ni na halatta musu suna kuma halatta musu abubuwan da na haramta musu a halatta ma mutane haram a haramta musu halal a sa su fi ta tafiya a kai abinda Allah ya ce haramun ne kaga mutane an ɗora su a kai suna ta tafiya a kan shi suna ganin ai zamani ne ya canza ai yanayi ne ya canza ai ba yanda za a yi ai larura ce a kautar da mutane daga daidai suna sane su kama hanyar abin da Allah ya haramta su rinka aikatawa ko kuma abin da Allah ya halatta a haramta mutu su tafi a kai haka mutane suka koma sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa amaratum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana kuma wayannan shedanin na mutane da na aljanu suka zo suna umartar mutane da su shirka da ni su haɗa ni da wani a wurin bauta abinda ban saukar da wani dalili ko hujja akan haka ba a sa mutane su rinka bauta ba wani Allah su rinka kiran wani Allah su rinka neman taimako da agaji a wurin wani Allah duka kuma da sunan addini Allah ya ce abinda ban saukar da wata hujja akan haka ba sai Allah madaukakin sarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna Allah nazara ila ahli al-ard arabahum wa azamahum ana wannan yanayin duniya ta takuɗe gaba ɗaya halal ta koma haram haram ta koma halal shirka ta mamaye mutane dan Allah yace sai Allah ya dubi yayi duba zuwa ga mutanen ƙasa gaba daya dukkanin ɗan adam larabawa da ajamawa gaba daya fa maqatahum Allah gaba ɗaya ya fushi da su saboda duniyar gaba daya ta lalace sai sai illa baqaya min ahlil kitab sai ‘yan ragowa ɗaiɗaiku daga cikin ahalul kitabi wanda suke riƙe da asalin addini, suke riƙe da asalin tauhidi ba su gurɓace kamar yadda sauran mutane suka gurɓata ba. Ya ce su ne kaɗai ɗaiɗaikun nan waɗanda Allah bai yi fushi da su ba a cikin mutanen ƙasa baki ɗaya. A wannan yanayin ne Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya gyara duniyar gaba ɗaya ya mai da mutane akan wannan fitrar da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su akai sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin wa inna ma ba'astuka li abtaliyaka wa abtaliya bik na turo ka ne domin in jarrabe ka in jarrabu kuma mutane da kai da aka aiko manzon Allah kai ki jarrabawa ce ga manzon Allah sannan jarrabawa ce ga dukkan al'ummar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa gare su kayar yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan jarrabawa ce gare ka za ka bi abin da manzan Allah ya zo da shi ko ba za ka bi ba. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Da ka jarrabawa ce a gani za ka iya bi ko ba za ka iya bi ba. Wani kuma jarrabawa shi shine ya kafirce ma manzan Allah ta sallallahu alaihi wa sallam ya ƙi imani da shi. Wani ya ga manzan Allah da ido amma jarrabawar shi yake imani da shi wani kuma ya zo bai ga manzon Allah ba amma ya yi imani da manzon Allah kuma ya bi abin da manzon Allah ɗin ya zo da shi kowa da irin jarrabawar da Allah subhanahu Ta'ala yake mishi na hulma sannan na saukar maka da littafi wanda wannan littafin da na aiko ka da shi ruwa baya wanke shi me ma'anar ruwa baya wanke shi littafi ne wanda yake yana nan a haddace ba a takarda kawai yake ba a wanke duk abin da za a wanke amma yana nan ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm yana nan a haddace a cikin mutane maza da mata yara da manya larabawa da ajamawa kowa ya haddace yana nan ruwa ba zai iya wanke shi ba shine wa anzaltu ilayka kitaban la yaghsiluhu alma na saukar maka da littafin da ruwa ba zai wanke shi ba taqra'uhu na'iman wa yaqzan kana karanta shi a bacci da ido biyu wasu malamai suka ce ana nufin a bacci da ido biyu shine kana karanta shi a kowane yanayi za ka karanta shi a kwance za ka karanta shi a tsaye za ka karanta shi kana tafiya ba wani yanayi da ba za ka karanta shi ba naka a ido biyu da a farke duk za ka karanta shi naka duka wannan yana daga cikin nau'i na mu'jizoji na alkur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya saukar to Allah ya aiko manzon Allah a wannan yanayin a wannan halin domin ya zo ya canza mutane ya sanar da su Allah ya ɗora su zuwa ga akan hanyar da za ta kai su zuwa ga Allah kuma ya musu bayanin in sun koma zuwa ga Allah ɗin me za su riska a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da aka Ƙur'ani yake ɗauke da duk wata shirya da ɗan adam yake buƙata. Allah ya saukar da Alƙur'anin kuma ya aja wanda zai yi bayanin Alƙur'anin. da haka yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim muna saukar maka da alqur'anin ne dan ka yi ma mutane bayanin abin da aka saukar musu da aka Allah na saukar da wahayi manzan Allah subhanahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi ma mutane bayanin abin da alqur'anin ya sauke kunsa akwai inda manzan Allah zai yi bayani da baki akwai inda zai yi bayani a aikace duka wannan yana cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Allah ya umarci manzon Allah da ya isar da saƙon Allah kuma ya yi bayanin abin da sakon Allah yake kunshe da shi kuma manzon Allah ya isar duk abin da Allah ya aiko manzon Allah da shi babu wani abu da ya rage wanda manzon Allah bai isar da shi ba shi yasa yayi aiki a cikin shekara 23 ya isar da saƙon Allah a cikin shekara 23 ya samu kuma shari'a ta mutane da adadin mutane wanda babu wani annabi da ya taɓa samun irin wannan al'umma. Annabi Nuhu ya yi wa'azi da da'awa, alfa sanatin illa na aman shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin amma da aka gama gaba ɗaya mai Allah ya ce ba ma amana ma'ahu illa ƙwari ba wanda suka yi imani da shi sai ‘yan kaɗan a cikin shekara ɗari tara da hamsin duka waɗanda suka yi imanin ma gaba ɗaya aka kwace su aka zuba a jirgin ruwa aka tafi da su su ne sakamakon aikin shekara ɗari tara da hamsin na annabinu kuma ya wa'azi duk wani salo da ake bi na wa'azi ba wanda annabinu bai yi ba ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أولا يقول قال يا da إني دعوت قومي wani ونهارا ya Allah na yi da awa da daddare na yi da rana babu wani lokaci da ba lokacin wa'azi ba a wurin annabin akwai wa'azin dare akwai na rana sannan akwai na asirce abu mutane a asirce tsakaninsu da juna summa inni a'alantu lahum sannan yi na bayyana na fili duka ba wanda ban yi ba duk wani salo da ake bi na wa'azi ba wanda annabi Nuhu ba amma duka natijar mutanen su ne gaba ɗaya a cikin jirgin ruwa aka kwaso su amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ashirin da uku kawai ya yi a duniya a wurin da'awa da wa'azi daga lokacin da ya fara da'awa zuwa lokacin da ya bar duniya shekara goma sha uku amma babu wani annabi da ya kai shi yawan al'umma ba wanda ya kai shi yawan waɗanda suka shirya ta hanyar da awai shi shi yasa shi kanshi alqur'anin Allah yake kiran shi da suna hudan lil shirya ne inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa qur'anin kanshi shiriya ne da yake shiryar da mutane da duk wanda kaga ya saki hanyar alqur'ani ya kama wata hanya daban to ya ɗauki hanyar lalacewa da rushewa duk wanda kaga baya alfahari da Alƙur'ani, baya jin cewa rayuwar shi za ta iya ginuwa akan tsarin alqur'ani to wannan ya riga ya kauce ma hanya madaidaiciya babu wani tsari na rayuwa da Allah bai tsara mana yadda za mu rayu a cikin alqur'ani ba shine inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya akwai!" الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أتكلم لتافا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن يزو تفسير ونن آية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى da ya ɗauki ɓangarorin rayuwa gaba ɗaya yana so ya nuna yadda alkur'ani ya tsara rayuwar al'umma gaba ɗayanta daga farko har ƙarshe ya ɗauki yadda alƙur'ani ya tsara rayuwar mutum a babin abin da ya shafi tattalin arziki ƙa'idojin tattalin arziki ya ce ƙa'idojin ilimin tattalin arziki gaba ɗaya na duniya ya dunkule su akan gaɓoɓi guda biyu ya ce wayannan gaɓoɓin ga yadda alƙur'ani ya yi bayanin su filla-filla sannan ya ɗauki ɓangaren abin da ya shafi zamantakewa na ƙasashen duniya ga yadda alƙur'ani ya tsara zamantakewa ta ƙasashen duniya a tsakaninsu ya ƙasa ya kamata a matsayinta na ƙasa ta kafu ta zama tana da tsari wanda ya shafi harkokin cikin gida da harkokin waje da harkokin makwabtaka da ƙasashe ya ƙur'ani ya tsara wannan tsarin ya fitar da irin tsarin da alƙur'ani ya yi da ayoyin da suka zo suka yi nuni akan yadda wannan tsarin yake tsari na sojoji da rindina ta yaƙi da irin yadda alƙur'ani ya yi wannan tsarin da yadda ake so ƙasa ta kafi domin ta zama ƙasa tsayayya a tsarin abin da ya shafi ƙarfi na soja ya alƙur'ani ya yi wannan tsarin duka wannan ya ɗauko su ya bayani akan su ɗaya bayan ɗaya to ballantana kai ɗaiɗaikun mutane ka ce ƙur'ani ba zai iya tsara maka yadda za ka rayu ba in ƙur'ani ya iya tsara ya tattalin arzikin duniya gaba ɗaya zai zama ya tsarin soja na duniya ya kamata ya zama ya tsarin siyasa haka ya ɗauki ɓangaren siyasar duniya shi ma ya fitar da yadda ƙur'ani ya tsara siyasar duniya gaba ɗaya to haka ya rinka ɗaukan matakai ɗaya bayan ɗaya a ƙarƙashin inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam haka duk wanda yake so rayuwar shi ta tafi a cikin tsari yi yadda ya kamata ya gina rayuwar shi akan tsarin Allah subhanahu wata'ala ala alamu man khalaq wa huwa latiful khabir duk wanda ya kera abu to ya fi kowa sanin yadda ya kamata wannan abin ya gudana duk wanda ya canza ma wannan abin tsari to abin ba zai taɓa tafiya yadda ake buƙata ba wanda ya ƙera mota ya yi abin da za a rinka sa masa ta tafi idan ka kuskura ka canza ka sa wani abu daban ka cire fetur ka sa ruwa ko ka sa man gyaɗa ko ka sa injin oyan to kai da kanka ka san wannan abin ya lalace to haka tsarin Allah ya ya halitta halittu kuma ya tsara ga yadda tsarin halittarsu zai kasance gwargwadon yadda suka saki wannan tsarin gwargwadon yadda rayuwarsu za ta rinka lalacewa tana gurɓacewa har sai lokacin da suka dawo kan wannan tsarin sannan rayuwarsu za ta koma yadda take a ɗaiɗaikunsu haka kuma a matsayinsu na jama'a gaba ɗaya da haka ba mu da wani littafi sama da alkur'ani ba mu da wani tsari a duniya wanda ya kai tsari irin na alkur'ani wanda za mu rayu a kan shi da haka lalle al'umma mu dawo mu tsara mu tsara rayuwarmu akan tsari yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara mana domin rayuwarmu ta yi kyau a duniya mu kuma samu kyakkyawar rayuwa a ranar alkiyama yana daga cikin hanyoyi da mutum zai bi shine bibiyar irin majalisai na Qur'ani da yadda ake karanta alƙur'anin da bayanin ma'anonin alƙur'anin mutum ya rinka ɗaukan darussa daga cikin ayoyin alƙur'anin yana tabbaka abin da zai iya tabbakawa a rayuwar shi a aikace da iyalin shi da aikin shi da sauran al'amuran shi gaba ɗaya da haka sai mutum ya ga rayuwar shi tana tafiya irin yadda tsarin alkur'ani yake gudanar da rayuwar ɗan adam Allah muke roƙo ya amfanar da mu gaba ɗaya ya sanya alkur'ani ya zama jigon rayuwar mu ya fahimtar da mu alkur'ani kuma ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya tsawon ya fahimtar da mu gaskiya ya ba mu ikon aiki da ita ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon kauce mata ya sa mu rayu akan imani mu mutu akan imani ya amfanar da mu da wannan wata da muka shigo ya sa mu iya ribatar ayyukan alkhairi da ake aikatawa a cikin wannan wata Allah ya raba mu da asara na lokaci da awoyi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka masu daraja ya yafe mana kurakuranmu gaba ɗaya haka darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi daga inda muka kwana a shekarar da ta gabata na tafsirin alkur'ani a cikin suratul baqara aya ta nawa ne tsaya a fatar ma wanda ya tashi na'am za mu tashi izu na farko kenan afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah